Yes. shugaban kasa muhammadu buhari ya ce matsalar tsarin da ake fuskanta a nayar afirka za a iya shawo kanta ne kadai idan kasashen da ke nayar sun dauki mataki na bai daya masu bincike na kasar ingila sun kai sati guda a nan najeriya inda suka gada da jami'an hukumar efcc yan bindigar da suka hana jihar zamfara zaman lafiya sun tuba tare da mika gwamnatin jihar bindigu 216 su samfurin ak 47 'yan sandan sudan sun yi amfani da hayaki mai sa kwalla kan tarin masu zanga-zanga da suka fito don zafafa matsin lamba gwamnatin mulkin soji da ta miƙa jan ragamar mulki a hannun farar hula a faɗin ƙasar ta sudan Masu kallon mu Assalamu alaikum ga labaran duniya tare da ni Ummi Umar Muhammad. Gwamnatin tarayya ta ce jama'a da kafafen yada labarai sun yi mata mummunar fahimta dangane da batun gyaran da ta ce za ta yi kan harkar almajiranci a fadin kasar nan. A wata da ya nema labarai shugaban da yawun shugaban Malam Garba Shehu ya ce gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari na son ganin ta tsabtace harkar almajiranci a arewacin ƙasar nan ta yadda za a zuna da masu ruwa da tsaki kan al'amarin domin lalubo bakin zaren a faɗin ƙasar nan wannan batu dai ya ja hankalin 'yan najeriya a makonni da suka wuce inda a wata hasarwa da garba shau ya fita shugaba buhari ya bai da tabbas ɗin cewa gwamnatinsa za ta ɗauki matakin hana bara amma fa ba a nan kusa ba kamfasar wadda sai da shugaban ƙasa buhari na ta'aniyarsa na ganin dukkanin yara 'yan najeriya sun samu ilimin da ya dace da su inda ya ce za a ɗauki matakan magance hana ƙananan yara gararan ba da sunan almajiranci a faɗin wannan ƙasa shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ce matsalar tsaro da ake fuskanta a nahiyar afirka za a iya shawo kanta ne kawai idan ƙasashen da ke nahiyar sun ɗauki mataki na bai ɗaya buhari ya bayyana hakan ne a wajen buɗe taron 55 da ƙungiyar ke yi a birnin tarayya abuja ya ce a bisa la'akari da irin kalubalen tsaron da ake fuskanta bukata daukan dabarun da za a fuskanci matsalar tsaro na bai daya ya kamata a kawo karshen sa yin hakan zai sanya mu aiki da masu son tayar da fitina karfaffen sakon da zai nuna musu cewa da gaske muke wajen ganin mun murkushe su ga baki daya dukkanin mu mun shaida akan abubuwan da suke faruwa da nan gingimu cikin gida harkicin noma da makiyaya ta'addanci da makamantansu a cikin mu ga baki daya kwamitin da gwamnatin tarayya ta kafa domin duba yadda za a yi karin albashi a bisa sabon mafi karancin albashi na naira dubu talatin ya sake kasa cimma wata matsaya bayan da wakilan gwamnatin tarayya da na kungiyoyin kwadago suka yi watsi da abin da aka yi shawarar karawa a wajen taron nasu haka kuma shugaba buhari ya alkawarin cewa gwamnatin tarayya da gaske take na fara yin aiki da sabon mafi karancin albashin ta kuma nemi gwamnatocin jihohi da su masu fara yin aiki da sabon tsarin albashin taron kwamitin ranar alhamis din ya kare ne bayan da wakilin gwamnatin tarayya a wajen taron suka dage da cewa duk wani karin da aka yi da a yi shi tilas ne ya dace da naira biliyan 168 da aka samar a cikin kasafin kuɗi na shekarar 2019 wanda za a iya biya karin da aka yi a sabon mafi karancin albashi. wata majiya ta kusa da kwamitin wace bata so a ambace ta ba ta yi zargin ca sa'ilin da kungiyoyin kwadago suke bukatar a yi karin albashi da kashi 35 ga ma'aikatan da suke a matakin albashi na sha goma hudu ita gwamnatin tarayya tana bayar da shawara a yi musu karin kashi tara da rabi ne a kan albashin nasu majiyar ta kada cewa kungiyoyin kwadago kuma suna bayar da shawara a yi karin albashi kashi 25 ne ga ma'aikatan da suke a matakin albashi na sha-biyar goma zuwa sha-bakwai. goma ita kuma gwamnatin tarayyar a nata shawarar so take a yi musu karin albashi da kashi biyar kacal a shirye-shiryen da ake yi dangane da fara shari'ar tsohuwar ministan albarkatun man fetur dizani alison mad ke masu bincike na kasar ingila sun iso nan najeriya don yin bincike na karshe game da batun nata masu binciken sun gane da jami'an hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa efcc don ƙara samun bayanai kuma yanzu haka sun kai sati guda a nan najeriya ba babu tabbacin cewa binciken zai ɗauki fiye da sati guda amma akwai alamun da ke nuna cewa masu binciken sun samu kwakwaran shaidu kuma sun buƙaci ƙarin bayani a kan wasu shaidu da suke a hannunsu an gano cewa dokar da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya sanya wa hannu satin da ya gabata ta taimake keniya tsakanin ƙasashen akan batutuwan laifuka za ta taimaka kwarai wajen kwace kadorin da zani alusan mad weke a nan gida najeriya da kuma kasashen waje gwamnan jihar zamfara bello matagwalle ya bayyana cewa da dama daga cikin 'yan bindigar da suka hana jihar zaman lafiya sun tuba tare da mika gwamnatin bindigu 216 su samfurin kirar ak-47 hakan na ƙoshi ne a cikin wani jawabi da yusuf idris babban daraktan 'yan labaran gwamnan ya fitar a ƙarshen makon nan a guso babban jihar zamfara sanota bai bayyana cewa gwamnan ya faɗi hakan ne a ranar asabar yayin da ya karbi bakoncin tsohon shugaban ƙasa yakubu gowon a gidan gwamnatin jihar da ke jihar zamfara a cewar sanarwar 'yan bindigar sun mayar wa gwamnatin bindigunsu da sauran makamai ta hannun wasu tubabbun 'yan bindigar da suka lashe takobin taimaka gwamnati a ta na dawo da zaman lafiya bayan sun tuba daga aikata miyagun laifuka a faɗin jihar ta zamfara. a ranar ranar juma'a da suka gabata ne wata mota ta bige wani ɗalibin kwalejin kimiyya da fasaha mallakin gwamnatin tarayya da ke bauchi wato federal polytechnic jim kaɗan bayan ya fito daga ɗaukar darasi da misalin karfe 8 na dare an bane ta ɗalibin mai suna harry ishaya da ke matakin karatu na diploma ajin ƙarshe nd2 a tsangayar koyar da ilimin electrical electronic shine tsautsayin ya ritsa da shi inda ya mutu a sakamakon kaɗe shi da motar ta yi nan take zan ɗaliban kwalejin ne suka fito zanga-zangar yin da mutuwar harry ishaya suna masu fita cewa dole ne kwalejin ta ɗauki matakin kare rayuka da lafiyar su sai dai an samu fahimtar juna da ɗaukar matsaya haban matakan da suka dace a tsakanin ɗaliban jami'an tsaron makaranta da kuma hukumar gudanarwa ta kwalejin nan take babban jami'in hulɗa da jama'a na kwalejin alhaji muhammad rabi wada ya tabbatar da akwai lamarin inda ya ce sun ɗauki matakan da suka dace domin kare afkuwar hakan a nan gaba a fadin jihar kwalejin dakarun sojin najeriya sun kai wani hari kan mayakan boko haram na iswap wani lokaci a can bade dakarun najeriya da takwarorinsu na chadi suka yi atisaye kan yaƙi da ƙungiyar boko haram harare biyu na zuwa ne ƙasa da makonni biyu da wani harin boko haram da ya halaka mutane sama da talatin a wani gidan kallon kwallo a jihar maiduguri sannan kasa da mako guda bayan wani harin mayakan daya hallaka wasu daga dakarun da dama a wasu samamin sama biyu da ta kai kan wasu tungar mayakan boko haram a yankunan bakas da gobara da ke jihar borno rinar dakarun saman najeriya ta ce ta hallaka mayakan da dama a ce wata suna wacce ke dauke da sa hannun kakakin sojin saman najeriya air commando ebekule da ramola an kaikaci yankin gobara ne bayan da aka gano cewa mayakan na boko haram suna amfani da wurin domin ɓoye makamai da yin wasu aikace-aikace a wuraren da ramola ya wallafa a shafin na twitter ta hada da wani hoton bidiyo mai tsawon dakika 52 wanda ya nuna yadda aka kai hare-haren waɗanda suka ɓata kayayyakin mayakan da kuma kashi da dama daga cikin mayakan na boko haram 'yan sandan jihar kaduna sun kama wani soji larry corpora ko yokele mai shekaru 32 a duniya bisa zarginsa da sayarwa masu garkuwa da mutane harsuna waɗanda suka daɗe suna addabar al'ummar jihar har ilayi hukumar ta sake kama wasu mutum 61 da ake zargi da aikata laifuka daban-daban a faɗin jihar bayan ekilu ya shiga hannu ya sanar da manema labarai cewa yana sai da kowane harshe ne a kan naira 400 amma yaliku ya ce bai taɓa san cewa wanda yake sayarwa harshen ba yana yin garkuwa da mutane a fadin jihar ya kara cewa wanda yake sayarwa harshinan ya sanar da cewa yana amfani da su wajen kare shanunsa daga hannun barayin shanu ne kwamishinan 'yan sanar jihar ali aji janga ya sanar da manema labarai cewa sun kama mutum 60 da ake zargi da aikata laifuka daban-daban waɗanda ya hada da garkuwa da mutane fashi da makami da kuma satar shanu a fadin jihar. akalla mutane 27 ne ake kyautata da sun rasa rayukansu bayan wani karamin jirgin ruwa ya kife da fasinjoji a igbin daura da ijebu da a ikorodo da ke jihar lagos rahotanni na ta jirgin da ke cike da fasinjoji da ya dauka daga leke ya kife ne a yayin da yake dusar igbin wani shaidar gari da ido hogan basi ya ce zuwa yanzu an samu garin mutum biyu yayin da jami'in hukumar bayar da agajin gaggawa ta kasa a jihar Legas ke ci gaba da neman gawar kiragowar fasinjojin cikin jirgin. Basi ya ci jirgin ya kife ne a daren ranar Asabar a kusa da Igbin. Wani jami'in hukumar bayar da agajin gaggawa daga cikin masu neman daga cikin masu aikin neman gawar mutanen da hatsarin ya ritsa da su ya ce fasinjoji goma sha takwas a cikin jirgin amma daga bisani an ji an ga mutane ashirin da a waje a gefen ruwa. jami'an hukumar tsaro ta dss da dakarun soji da jami'an 'yan sanda da na hukumar civil defense sun yi dirar mikiya a ginin wata cocin commonwealth of zone assembly da ke birnin tarayya abuja wakilin jaridar punch da ke wurin ya ce akalla jami'an tsaro hamsin a cikin motocin sintiri sun yi cirko-cirko da makamansu a hannu a gefen hanyar titin nasir rufa'i da ginin cocin yake punch ta kara da cewa duk da akan ga jami'an tsaro a harabar cocin kowace ranar lahadi adadin jami'an tsaron da aka gani yau ya wuce na kowace lokaci ana ganin cewa tura jami'an tsaron ba zai rasa nasaba da barazanar da wasu kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka yi bana gudanar da zanga-zan a harabar cocin biyu bayan zargin babban limamin cocin koza don fatoyin buda aikata fyaɗe bisa dukkan alamu murna na neman komawa ciki a jihar zamfara musamman na ga gwamnan jihar alhaji bello muhammad matawalle rahotanni sun ce kotun koli ta aiki da gwamnan jihar bello matawalle san mace da santa asan muhammad nasiha uwar jam'iyyar pdp ta kasa da hukumar inec ta kasa mai zaman kanta ya ce dan takarar jam'iyyar pdp na jihar ne dr ibrahim shehu ya kai wannan koken ga kotu ya bi cewa suna zargin jam'iyyar pdp da fitar da ɗan takara ba tare da bin ka'ida ba kamar yadda hukumar inec ta zargi jam'iyyar apc da jihar kwanakin baya fitaccen dan jarida alhaji umar sa'id tudun wada wanda ya rasu bayan wani hadarin mota da yi a kan hanyar karamar hukumar kura da ke jihar kano hadarin ya faru ne a ranar lahadi zuwa lokacin rasuwar shi shine shugaban gidan rediyon jihar kano a wata sama da aka fitar daga fadar gwamnatin tarayya shugaban kasa muhammadu buhari ya nuna jimami game da mutar fitaccen dan jarida umar sa'id tudun wada murgaya tudun wada ya taba aiki da gidan rediyo muryar amurka na voa a washington inda daga baya ya rike mukamin daban-daban bayan barin shi voa ya taba rike mukamin mai ba da shawara kan harkokin yada labarai ga zuwan gwamnan kano dr rabi musa kwankwaso baya da wasu makamai da ya rike a kungiyar 'yan jarida ta jihar Kano. Tun dai labarin da ta can ɗan jarida ta da shafukan sada zumunta inda jama'a suka yi ta bayyana alhinin su bisa rashin nasa. dakarun sojin najeriya da ke atisayen operation harbin kunama na uku sun yi nasarar kama kungiyoyin 'yan bindiga da dama da ke addabar garuwan isa raba da burkusuma da garuruwan da ke kusa da dajin su bubu a sokoto da batsari safana da kankara da a dajin damburu da ke jihar ta katsina kazalika dakarun sojin da ake girki a super camp da ke kusa da bene jega danko da wasago sun yi artabu da 'yan bindiga da dama kuma sun lalata makoyar 'yan bindiga biyar a dajin gandu da ke jihar kebbi yayin da yake manema labarai bayani kan ayyukan rundunar babban kwamandan mai bayar da umarni a division 8 manjo janar hakim oteki ya ce sun lalata mabuyar 'yan bindiga biyar kuma sun lalata babura 25 asmaman da suka kaddamar sojin sun kashe 'yan bindiga takwas sun kuma kama illeƙen asirin 'yan bindiga goma sha biyar a sokoto ya ƙara ca sojin da aka girki a jiyoyin katsina kebbi sokoto da zamfara suna samun nasori a yakin da suke yi da 'yan bindiga tare da taimakon sojin saman najeriya babban hafsan sojin ƙasa na najeriya tukur burotai ya koma maiduguri da zama sakamakon koma bayan da ake samu wajen yaƙi da 'yan boko haram burotai ya koma gana da sojin inda ya buƙace su bayyana mashi matsayin da ya sanya ake samun ci baya a yankin haka zalika ya yaba wa sojin sa'annan kuma ya yi kira gare su da su ƙara dadirsha wajen yaƙi da ta'addanci a yankin na arewa maso gabas sakamakon ci baya da sojin najeriya suka samu wajen yaƙi da kungiyar boko haram babban hafsan sojin buratai ya koma mai maiduguri da zama don gudanar da yaƙi da 'yan boko haram buratai ya buƙaci sojin da su bayyana mishi duk matsalolin da suke fuskanta wajen yaƙi wanda don ganin an kawo ƙarshen sa hakan na zuwa ne bayan da sojin suka yi nasarar kashe wasu 'yan ta'adda suka kuma lalata musu sansani a goza da ke jihar borno masu zanga-zanga sun yi dandazo ne a yankin guzafe da ke birnin tarayya abuja da wasu sassan birnin lagos da manufar bayyana mutane irin banar da wasu fasto-fasto ke yi a majami'u goma masu zanga-zangar sun tana ta raira waƙar allah wani da wasu da kwalaye a rubuce jam'iyyar apc ta zaɓi tsohon gwamnan jihar zamfara santa abdullahi adamu a matsayin shugaban masu rinjaya a masa dattawa haka zalika tsohon gwamnan jihar abia oji oji kano a matsayin bulaliyar majalisar santa ajayi buru fais ne mataimakin shugaban masu rinjaye yayin da santa yahaya abdullahi ya zama mataimakin bulaliyar majalisar dattawa wannan ya bayyana ne bayan ganawar shugabannin apc abin tarayya abuja da farko santa aliyu sabi abdullahi ne ake kyautata zaton zai samu kujerar shugaban masu rinjayen kasancewarsa na hannun damar shugaban basar dattijai ahmad lawal makonni biyu da suka gabata ne jam'iyyar pdp ta alaƙanta sunayen shugabannin a majalisun biyu inda sanata inaya abaribe ya zama shugaban marasa jaye. labaran na zo muku ne daga tashar talabijin tarama za ku iya kama akan satan da mai lamba bakwai ko a tauraron dan adam najeriya wato na satin labaran zai dora a dakace mu Dance. To madalla yanzu kuma labaran zai dora inda za mu je ga kasashen ƙetare. 'Yan sandan Sudan sun yi amfani da hayaƙi mai sa ƙwalla kan tarin masu zanga-zanga da suka fito don zafafa matsin lamba ga gwamnatin mulkin soja kan ta miƙa jan ragamar mulki a hannun farar hula a faɗin ƙasar ta Sudan. Shidin gani da sun ce lamarin ya faru ne a wasu unguwanni na Bari Almarura da Alkirket da ke wajen birnin Khartoum inda dubban masu zanga-zanga da suka fito suka yi dandazo. wasu rahotanni daga gabashin kasar ta sudan musamman ma a gadarif sun ce a can din ma 'yan sanda sun harba hayaki mai sa hawaye kan masu zanga-zanga tare da tarwatsa su jami'an tsaron kasar ta sudan sun jibge askarawan rundunar rsf kan motoci da makamai a ko'ina cikin birnin a wani mataki na shirin kuta kwana wani al'amari na zuwa ne duk da kiraye-kirayen kwantar da tarzoma da kiraye-kirayen kare haƙƙin masu zanga-zanga da hukumomin kare haƙƙin ɗan adam na ƙasa da ƙasa suka yi wa gwamnatin riƙon ƙwarya ta ƙasar sudan duba da yadda aka samu kisan jama'a jama'a da kuma masu bore a faɗin ƙasar ta sudan shugaban jamhuriyar nijar muhammadu isufu ya karbi jagorancin ƙungiyar ƙasashen yammacin afirka ecowas yayin taron ƙungiyar karo na 55 da ke gudana abuja babban birnin tarayyar ƙasar nan rahotanni sun bayyana cewa muhammad isufu wanda shi ke jagorancin makamanciyar kungiyar ta kasashen na faransa tun daga shekarar 2011 ya samu goyon bayan kusan ilahirin shugabannin kasashen na ecowas kafin karbar jagorancin daga hannun takwaransa shugaban kasa muhammadu buhari yanzu haka dai ana ci gaba da taron na ecowas a birnin tarayya abuja wanda ya mayar da hankali kan matsalolin tsaron da yankin ke fuskanta baya ga lalubon hanyoyin sauƙaƙa jama'a tsadar rayuwa tare da ke samun halartar ilahin shugabannin kasashen yankin in banda na senegal da takwarinsa na cape verde ya zuwa yanzu mutane 1469 ne suka rasa rayukansu sakamakon kamuwa da cutar ebola wadda ta sake dawowa jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a watan yulin shekarar 2018 ya zuwa yanzu mutane 1046 ne suka rasa rayukansu sakamakon kamuwa da cutar ebola wadda ta sake dawowa jamhuriyar demokuraɗiyyar kwango alƙalman da ma'aikatan lafiya ta ƙasar ta fitar sun bayyana cewa sakamakon cutar da ta fara bulla a arewacin kivu sannan ta shiga ituri an san mutane 2,325 ne suke aman jini an gano cewa mutane 2,331 daga cikin waɗanda cutar ibolan ta hallaka. haka zalika daga cikin masu dauke da cutar 1,149 sun mutu yayin da wasu 644 kuma suka warke baki daya akwai sauran mutane 118 da ke ci gaba da karbar magunguna a asibiti alkalman sun kuma bayyana cewa akwai wasu mutane 99 da suka mutu waɗanda ba a tabbatar da ko ebola ce ta kashe su nan take ba shugaban koriya ta arewa kim jong-un da takwaransa na amurka donald trump sun haɗu don yin hannu da hannu kamar da shugaba trump ya bukata a wani yanki da ke tsakanin koriya ta arewa da koriya ta kudu yayin taron manyan kasashen da mafi karfin tattalin arziki da ya gudana a kasar japan ne shugaba trump ya gaici takwarar na koriya ta arewa a shafinsa na twitter inda ya bukaci su haɗu don su yi hannu da hannu rahotanni na nuna cewa tun da farko cewa shugabannin biyu sun yi ganawa ne a gaban takwarorinsu na kasar koriya ta kudu moon in shugaba donald trump shine ya fara sokatun da sanyin safiyar lahadi a yankin da baya da ayyukan soja tsakanin koriya guda biyu kafin daga bisani takwaransa kim jong-un ya tayar da shi kana kuma trump ya ce ban hannu da yi da kim jong-un na cike da tarihi akasarin kasashen turai na ci gaba da fama da tsananin zafi da ya wuce kima wanda kuma hukumomi a kasashen suka ce an jima ba a ga irinsa ba a fadin kasar kudancin kasar faransa a ranar asabar zafin ya kai digirin kimanin 46 a ma'aunin celsius inda ya haddasa gobara da jawo asar raika a wasu wurare baya ga faransa wasu kasashe kamar su italiya spaniya na fama da tsananin zafi a wannan rana 'yan sanda sun tarwatsa faretin masu ma'amala ta jinsi daya a turkiya babu doka kan masu ma'amala da jinsi daya a kasar sai suna fuskantar kyama da musgunawa daga jama'a lamar da suka ce sam bai dace ba shugaba donald trump na kasar amurka da takwaransa na china xi jinping sun amince yarjejeniyar dakatar da yakin kasuwanci da ke tsakaninsu su tare da bayyana cewa wakilan kasashen biyu za su ci gaba da ganawa don kawo ƙarshen takaddamar da ke tsakanin su bayan gana wasu a birnin osaka na japan inda aka kammala taron kasashen g20 trump ya yi alkawarin dakatar da shirinsa na ɗora haraji kan ƙarin wasu kayayyaki na china ke shigarwa amurka da dalar su ta kai dala biliyan 350 shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan ya halarci baje kolin kayakin tayin daular usmaniya a birnin koto da ke kasar japan shugaba erdogan ya zarci koto ne bayan kammala taron g20 da aka gudanar a osaka na kasar japan erdogan wanda, gimbiyar atlas ekeko ta tarbe a ajiya kayakin tari ya gaisa da 'yan kasar da suka tarbe shi a wurin to yanzu kuma sai rahoton tattalin arziki tare da aisha mikidan abdulmalik Ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur ta duniya OPEC da ƙawayenta suna shirin kara tsawon lokacin rage yawan man da suke samarwa domin ganin farashin ɗanyen man ya kara tashi. Ana sa ran ƙungiyar za ta yi taro yau Litinin a birnin Biyana na Switzerland. sannan kuma gobe talata ta yi zaman tattaunawa da rasha da sauran kasashe daman kungiyar ta opec tare da abokanta da rasha ke jagoranta suna ta rage yawan man da suke samarwa tun shekara ta 2017 domin ganin farashin man bai faɗi ba yayin da amurka ke ƙara yawan wanda take haƙowa manyan ƙasashen ƙungiyar ta opec sun ce sun amince su ƙara tsawon lokacin rage yawan man man da suke fitarwa amma kuma iran har yanzu bata ce komai ba a gaba da matakin. shugaban kasa muhammadu buhari ya umarci babban bankin najeriya cbn da ya yi duk mai yiwuwa wajen hana kamfanoni shigo da manja kasar nan gwamnan babban bankin mr gordon emefali ya sanar da umarnin na shugaban kasa yayin ganawarsa da shugabannin kungiyar masu sarrafa manja reshen abuja emefali ya kara da cewa gwamnatin tarayya ta fitar da naira miliyan dubu talatin don amfanin manoman kwakwar manja da suka mayar da hankali wajen haɓaka noman kwakwar don ciyar da tattalin arzikin ƙasar nan gaba. a wani rahoton da ya fito daga babban bankin tarayyar da ya bayyana cewa don samar da sauki wajen hada-hadar kasuwanci a cikin kasar nan babban bankin na najeriya ya gabatar da shirin da bankin zai mayar da hankali a shekaru biyar masu zuwa gwamnan babban bankin na cbn mr godwin emefiele ya sanar da hakan a babban birnin tarayya abuja inda ya kara da cewa cikin shekaru biyu masu zuwa zai mayar da hankali wajen aiki da hukumomin kuɗaɗe domin samar da cigaba da rage hauhawar farashi da bunƙasa samar da ayyukan yi haka kuma zai mayar da hankali wajen ci masu cibiyar nazarin noma alkama da shinkafa ta kasa da kasa tare da cibiyar bisa da ke yankin asiya da jami'ar safa sun horar da wasu manoman kasar nan kan sabuwar hanyar za su noma shinkafa da alkama har zuwa kashi 40 bisa 100 ko da an samu karancin ruwan sama sakamakon binciken ƙungiyoyin guda uku na nuni da cewar manoman na iya samun kwatankwacin abin da suke nomawa ko ma fiye ta hanyar amfani da dabarun noman alkama da shinkafa na zamani tare da samun ɗimbin riba mai yawa. a kasuwar hada-hadar canjin kudaden ketare kuwa ana sayar da euro na tarayyar turai a kan naira 409 da kwabo 71 dirham na daular laraba ana sai da shi naira 98 da kwabo 49 dala amurka kuwa ana sai da ita 361 da kwabo 78 yayin da yan na kasar china ake sai da shi naira 52 da kwabo 85 pound na ingila kuwa ana sai da shi naira 457 da kwabo 31 yayin da sefa ake sai da ita kwabo 62 riyal na kasar saudiya kuwa ana sai da shi naira 96 da kwabo 46 rahoton tattalin arziki kenan aisha mu gida da abdulmalik Sai kuma rahoton hasashen masana yanayi tare da Naziha Ibrahim. a daren yau da yardar allah kano cibiyar hada-hadar kasuwanci gajimare da kadawar iska za a samu a mataki na 38 bisa ma'aunin celsius da maturu da ke jihar yobe kuwa ruwan sama da tsawa za a samu a mataki na 25 bisa ma'aunin celsius jos da yardar allah yayyafin ruwan sama za a samu a mataki na 27 bisa ma'aunin celsius kaduna da yardar allah yayyafin ruwan sama za a samu a mataki na 34 bisa ma'aunin celsius sokoto da yardar allah washe wasu sararin samaniya za a samu a mataki na 42 bisa ma'aunin celsius lagos wato iko gajimare da kadawar iska za a samu a mataki na 36 bisa ma'aunin celsius ibadan da yardar allah gajimare da kadawar iska za a samu a mataki na 36 bisa ma'aunin celsius fatakol da yardar allah ruwan sama da tsawa za a samu a mataki na 36 bisa ma'aunin celsius zindar da ke jamhuriyar niger washewar sararin samaniya za a samu a mataki na 43 bisa ma'aunin celsius celsius makka kasa mai tsarki washewar sararin samaniya za a samu a mataki na 41 bisa ma'aunin celsius naziha ibrahim dauke da hasashen da rahoton na yanayi labaran ya kammala sai dai kafin misalama da ku an ji cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya ce matsalar tsarin da ake fuskanta a na afirka za a iya shawo kanta ne kadai idan kasashen da ke nayar sun dauki mataki na bai daya masu bincike na kasar ingila sun kai kusan sati guda a nan najeriya inda suka gane da jami'an hukumar efcc yan bindigar suka hana jihar zamfara zaman lafiya sun tuba tare da mika gwamnatin bindigunsu 216 yawancinsu samfurin ak-47 yan sandan sudan sun yi amfani da hayaki mai sa kwalla kan tarin masu zanga-zanga da suka fito don zafafa matsin lamba ga gwamnatin mulkin soja da ta miƙa jan ragaba mulki a hannun farar hula labarin kenan a huta lafiya